واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم فاواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا كومو مني ku tuna lokacin da kuke kaɗan a garin Makka, ku suna ƙasƙanta ku, suna fin ku kuna jin tsoron kada maƙiyanku su saurin kama ku, sai Allah ya tattaro ku zuwa ga wata makoma, ita ce Madina, ya ƙarfafa ku da cin nasara akan maƙiyanku a wuraren yaƙi, wanda daga cikinsu akwai Badar, ya azurta ku da daɗaɗan abubuwa daga cikinsu akwai ganimar da kuka karɓa daga maƙiyanku, ko kwa gode wa Allah ni'imar da ya maku, ba za ku butulce mata ba, idan kuka yi haka sai ya ƙwace ta ya muku azaba.